inda yake bayani akan baitukan da suke cewa yawa watar kashehu min al'auladi min badihi lirahmatul ibadi a wa kam lahaza shaikh min karama adat ala rifatihi alama to a cikin sun muke ko bismillah منكرها بدعة ومنكرها مبتدئ يخشى عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى إتو ينا يم مغانا ني أكن شأن كرامة da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ba wa su auliya'u ya gangaro yake bayani akan irin abin da allah yake banci maulan shehu tijjani da shi radiyallahu ta'ala anhu na karama da ubangiji ya masa allah ya kara masa yadda shine ke cewa hakika su malamai sun nasanta bisa cewa inkarin ita karama to wannan bid'a ne yake cewa kuma mai inkarinta to wannan shi ma ya zo da abin da yake bid'a abin da ba shi da gurbi a cikin littafin allah ko sunnar annabi wanda yake inkarin karama ta auliya'u da yawa daga cikin malamai har littafi suka yi sun yi littattafai akan bayani akan karamar auliya'u kaga shi yusuf na bahani allah ya kara masa yadda littafi katon littafi ya yi kawai karamomin waliya yake faɗa jami'u karamatul auliya'i an sani littafi ne wanda yake sananne akan wannan babin ya yi shi ya kawo auliya'u da yawa kuma ka duba a cikin littattafai da ake wanda ake tarajumu na bayan allah musamman malaman hadisi da sauransu za ga a ciki bayan allah yawancin su masu talifi sai ga suna kawo a ƙarshe sun faɗi wuladar bawan allah da inda ya karatu da sauransu sai ga kuma suna kawo irin abubuwan da allah ya bayyanar a hannunsa na karama to ka ga ashe ita karama ga auliyawu bayan cewa mun yi bayani alkur'ani ya bayyanar da ita da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to kuma haka nan malamai sun haɗu a kanta sun yi bayani a kanta har suna bayyanar da ita na'am yake cewa in karinta ma har ana jiye masa tsoron wato hatimatu a samu matsala a ƙarshensa. sa yawwa wanda yake inkarin ita wulaya ana jiye masa samun matsala a ƙarshensa dalili saboda a yin inkari ne da abin da alkur'ani ya bayyanar da shi saboda tsananin girman kansa wato ƙarfin ransa da kuma cin karansa da nasosin ƙur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ketawarsa abin da malamai suka hada a kansa abin da malamai suka hada a kansa shi kuma ya zo ya keta wannan kaga daman shi inkari kana inkarin abu kaɗan kaɗan ba komai ba ne karshe kuma sai ka je ka ɗauko kuma kanka abin da ya fi ƙarfinka shi yasa inkari matsala ne ba ruwanka da inkari ba ka inkarin abu sai dai ka yi eh, inkari bisa ga ilimi yawwa kamar yadda kaga ga wali umar yake faɗa a cikin alfiyatar ɗariƙi yake cewa fakana in karuhun bi ɗabi'in wa ɗab'ula hukuma kuma lahu shar'i yawancin masu yin inkari a wannan zamanin suna yin inkari ne da ɗabi'a can kuma a farko ta fana cewa ma a mujarradil aqali bagairi nazar dalilin yake cewa suna yin inkarin ne kawai tare kawai mutum zai auna idan ya ga abu ko bai dace da hankalinsa ba ko bai dace da ɗabi'arsa ba sai in karin wannan abu yawwa yana ganin abu bai dace da ɗabi'arsa ba bai dace da hankali sai in karin shi ko ba haka ba ne yawwa abin da ya zamo ya ci karo da shari'a ya zama bai dace da faɗin allah faɗin annabi ko kuma haɗuwan malamai wannan ne idan aka kawo shi wannan sai kai magana a kansa amma dan abu ya saba hankalinka ko ya saba tunaninka ko kai a gurin ka kana ganin abu bai dace ba ba shi ne nuna wannan abun babu kyau ba ta yawancin yau in inkari mutane suna yin sa ne da ɗabi'a kawai daga yaga abu ya saba wa ɗabi'arsa shi kenan to duk gaskiyar abin da sai watsi da shi ko kuma a ya ga ta'assubanci mutum daga ya ga abu ya saba ko da wani ra'ayin jama'a su in wata kungiya ce ya saba da kungiyarsu ko kuma a'a yana da wani malaminsa kwaya ɗaya ko kwaya biyu ya ga wannan abin ya saba da fatawar malaminsa to sai ya ta inkarin wannan abin ya nuna abin na ai san ba haka ba ne addini ko ba haka yake ba yawwa addini ba haka yake ba su malamai in za su inkarin abu suna da ma'aunai da suke auna wannan abin a cikin shari'a yawwa don wani malaminka ya zo ya yi inkarin abu kai kuma ka ɗauki wannan abin akan kowa bulaliya akan kowa a in kai haka baka yi adalci ba ba a yin haka na'am shi ne ke cewa ibn hajar asqalani ya faɗa Allah ya ƙara masa yadda yake cewa abin da malaman sunna suke kansa da kuma jama'ar da jama'a daga cikin faƙihai da masu usulu da muhaddisai abinda suke suke kansa saɓanin mu'tazilawa badda su a nan kaware su mu'tazilawa da wanda suke koyi da su su mu'tazilawa a cikin kiransu ƙaryace-ƙaryacensu da kuma ɓatansu yake cewa to abin da su mutane malamai na Allah ahli sunnati da jama'a suka hada a kansa cewa ita kara bayyana karama tana zamowa ne a hannun waliyai kasan kuma su waye waliyan Allah to kaga ba su wali su ne wanda suke tsaye da haƙoƙin ubangiji da haƙoƙin bayinsu lijam'ihim wanda suke jam'i suka haɗa tsakanin ilimi da aiki shine ala ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna allazina amanu wa kanu yattaquna sun hada tsakanin imani ga imani ga taqwa shine nan ya fassara shi da cewa wa humul qa'imuna bi huquqillahi wa huquqi ibadihi li jam'ihim bainal ilmi wal amali wanda suke tsaye akan haƙƙin ubangiji suke ba ubangiji haƙƙinsa yawa suka tsaya a kan lamarin allah san lamarin sunnar annabi ka gana allah sosai yawa aka sami istiƙama a cikin zahiri da baɗi ne to wa'annan ne karama take bayyana a gare su yawa kuma su a gurin auliya'u game da maulamu shehu tijjani yake faɗa babu karaman ma irin a ga mutum akan sha'anin allah kamar yadda ya zo cikin hadisin can na mutum bakwai da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake sun yasa a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwar ubangiji kaga a ciki cewa wa shabun na sha'afi da'atin lahi matashi ka ga matashi ya taso a cikin da'ar Allah bin Allah to wannan karama ce ai musamman a zamanin yanzu ai ba karama da tafi wannan ka ga matashi lokacin da abubuwa suke shagalatar da mutum wayoyin nan suke shagaltar da mu mutum ya shagalta da waya tun yana abin kirki da ita har ya bude kuma ya je na kwakula kwakulan wasu abin da Allah bai dada shi ba ko kuma irin abubuwa na kyale kyale dai ga sunan abubuwa da suke shagaltar mutum gabarin Allah amma ka ga matashi ba mamaki ga abin hannu a hannunsa ga kuma dama da zai saba Allah amma ya kame gabansa gabarin saban Allah wato wannan karama kenan yawwa karama kenan karama kenan wannan yana daga cikin karama yawwa don haka in an ga wani abu ko da na ta al'ada ne ya bayyana a hannun wanda ba a san shi da istiqama ba to wannan ba za a kira shi karama ba sai dai a kira shi sai dai zama istidraji ubangiji ne ke masa wata talala istidraji zai zama yawwa sai ya zama istidraji allah ne ke mutum talala yanzu abin da yake bayyana irin halin waɗanda aka san su ba siffantu da halin kirki ba mutum baya bai siffantu da halin kirki ba ko kuma kafarai a ga abu kamar na hawari ada a hannunsu to wannan ba sunansa karama ba shi yasa ita karamar abin da ake duba daga Allah take kuma ita karama kame da su masanan suke faɗa ba wai mutum ne karama take zo masa bisa zaɓin kansa ba shi yake yin abin a Allah ne yake yi yawwa shi sa ka suna ce mata ma haila ta mazaje lokaci towa kawai take yi ba wai shi yake yi ba shi zai nufa da nufinsa zai ce mun yi abu kaza ko da ka daga cikin shashin waliyi wani wali ya ce ya yi abu kamar ya dangana abu da nufinsa to a haƙiƙa a haƙiƙa yana dangana abu eh, a haƙiƙa ba shi ba ne allah ne yawa Allah ne ke kawo abin amma ba shi yake ba shi ne yake bisa ikhtiyaran ba in ikhtiyaran ne ai da yawa daga cikin bayan Allah za ga yana fa abu kuma abu yayi ya kiwa kuma gashi na Allah ne sosai yawa to inda za ga Allah ne yake kwarmo musu abin abin ne yake zuwa ba tare da an nufa abin ba yawa to shine amma dai babbar karama kai da mai da mulamu shehu tijani ya faɗa shine bin Allah aka same ka na Allah kan bin Allah kan sunnar annabi kan takawa da tsoron Allah shi yasa nan yace saboda sun tattare tsakanin ilimi da aiki ga ilimi ga aiki yanzu yaro yanzu da ya taso a wannan zamani ya zama ga ilimi ga aiki da ilimin to karama kenan Allah ya bamu alhamdulillah